to tambayoyi sun zazzo duk da mun ƙara magana akan kukar miya idan zawu ya ki tsayawa aka rasa yadda za a yi muka ce a ɗibi cokali ƙarami na kukar garin miya kowane irin zawo ne zawon nan na amai da gudawa ne zawon nan wani abu ka ce burkuta maka ciki wannan zawo na basir ne wannan zawo na dattin ciki ne kowane irin zawo ne ya ki tsayawa muka ce a ɗibi garin kuka kukar miya wadda ake miya da ita garin sai a ɗibi ƙaramin cokali sai a samu kofi na ruwa sai a zuba ruwan sanyi ruwa normal ba ruwan firij ba sai a zuba a gauraya a sha muka ce kowane irin gudawa ne bi izinin lahirabi idan aka sha wannan bai tsaya ba a ƙara ɗaya ya tsaya to abin da ya biyo baya na tambayoyi shine yara yara tun daga matakin shekara goma sha biyu abin da ya yi sama ƙaramin cokali za a ba su na garin kuka in dai zawo ne amma daga shekara goma abin da yi ƙasa za a ba su rabin ƙaramin cokali akwai yara masu fara haƙori ko masu ƙyanda ba su baƙon dauro idan suna zawo za a ɗibi garin kuka haka kaɗan kamar wato a ɗan damƙo shi da 'yan yatsu sai a zuba ruwa sai a ɗan girgiza a basu su sha yaro da yake shan nono ɗan shekara ɗaya zuwa shekara biyu biyu da rabi za a ɗibi garin kukar uwar za ta ɗibi garin kukar haka sai ta zuba mishi a harshe sai ta bashi nono ya sha kowane irin zawo ne kowane iri ne bi iznin rabbi muka ce ku gwada wannan ina fatan abin ya fito fili e tsayawar gudawa zawo ga garin kuka nan fi sabilillahi mun bada mun kara bada amma abin da ya sa tambayoyi suka ƙaru sai muka ƙara faɗaɗawa mu ƙara bayani waɗannan matakai na yara ga yadda za a yi musu kai kuma babba mace ko namiji ko wato dattijo in dai aka ce gudawa ta ki tsayawa a ɗebo garin kukan miya ƙaramin cokali a zuba a ruwa a girgiza a sha don allah ku gaggaya mu mutane wannan sirrin wannan sirrin gwadaje ne an gwada an gwada an gwada muna fatan allah subhanahu wataala ya warkar da marasa lafiya mu kana mata da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma'assalam